radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na yammacin yau Alhamis kuma Tahir Aminu zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. daga nan sai labaran duniya da dumi duminsu daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyi masu sauraro mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu ban katsina ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Alhamis 21 ga watan Disamba shekara ta 2023 wanda ya daidai da bakwai ga watan Jama'a Thani na shekara 1445 Hijira Mariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 199 suka gabata a ranar irin ta yau 21 ga watan Disamba na shekara ta 1824 James Parkinson wani likita ɗan ƙasar birtaniya ya rasu yana da shekaru 69 a duniya dr james ya koyi ake likitanci a wurin mahaifinsa sannan ya daɗe yana bincike da kuma wallafe-wallafe na littattafai akan cututtuka amma dr james ya fi shahara ne a lokacin da ya gano cutar karkarwa ta tsoffi a shekara ta 1812 wadda ake kira da parkinson alamun wannan cuta dai sun haɗa da karkarwa jiki tafiya a hankali da kuma tafiya tankware cutar da ya bata da magani sai da likitoci sun samar da magunguna waɗanda suke sauƙa zafin cutar ga masu fama da ita masu rarrai kun san cewa shekaru 35 da sa gabata a rana irin ta yau 21 ga watan disamba shekara ta 1988 wani jirgin fasinjan kamfanin panam na kasar amurka mai dauke da fasinjoji 270 ya tarwatse a kan ƙauyen lockerbie na yankin scotland a birtaniya kuma dukkanin fasinjojin da suke cikin jirgin sarasara kan rayukansu bayan 'yan kwanaki amurka da birtaniya sun tuhumi mutane biyu 'yan kasar libya da hannu a cikin lamarin fado jirgin inda aka tuhume su da sanya bam a cikin jirgin wanda ya sanar ta rotsi wasa baki daya saboda haka nema majalisar ɗinkin duniya ta ɗora wa libya takunkumi shekara ta 1992 da nufin matsalan ba a kanta domin mika mutanen da ake tuhuma da ƙarshe dai libya ta mika su a shekara ta 1999 ga kotun kasa da kasa da ke birnin hague kotun ta sallame guda daga cikinsu kuma ta ɗaura ɗaya daga cikinsu ɗaura rai da rai sai kuma ƙasar libya ta amince da biyan diyyar mutanen da suka mutu a wannan hatsari a shekara ta 2003 bayan da ta amince ne aka ɗauke mata takunkuman da aka ɗora mata da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru goma ta sa gabata a rana irin ta yau ahmad ismat abdulmajid tsohon babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da suna da shekaru 90 a duniya an haife shi a shekara ta 1923 a birnin iskandariya na masar ya kasance tsohon jami'in diplomasiya na ƙasar inda kuma daga shekara ta 1991 ya zama babban sakataren kungiyar ƙasashen larabawa zuwa shekara ta 2001 kafin wannan lokacin da ya rike mukamai daban-daban a ƙasar masar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 madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su. labaran duniya da farko ga kanunsu haramtacciyar kasar isra'ila ta ce makamai masu linzami na hezbollah sun rusa rukunin gidaje 86 a matsugunin manara kungiyar gwagwarmai musulunci ta hamas tana son musafin sunoni ta hada da manyan jagororin wasu kungiyoyin falasdinawa uku a kasar gini conakry ana zama makokin mutanen da gobara ta kashe to yanzu sai a gyara zama domin a je cikakkun labarun kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun ce makamai masu linzami na hezbollah sun rusa rukunin gidaje 86 a matsugunin 'yan sharauri zauna na manara kafafen haramtacciyar kasar isra'ila su ambaci cewa hare-haren da kungiyar hezbollah take kaiwa sun yi sanadiyar rugujewar rukunin gidaje 86 a cikin rukunin gidaje 155 da ake da su a sansanin 'yan share zauna na manara kafafan watsa labarun suka ambato mazauna sansanin 'yan share wuri zauna din suna cewa rabin gidajen da suke a yankin su rushe don haka babu wurin da za su zauna in sun koma. a wannan alhamis ɗin ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ta sanar da kai wasu jerin hare-hare a kan sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankin madari ushaba ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙi guda uku bugu da ƙari dakarun na hezbollah sun kai wani harin a kan sansanin 'yan shara wuri zauna na abibim ta hanyar amfani da makaman da suka dace kamar yadda sanarwar ƙungiyar ta ambata. kafin watsa labarin haramtacciyar kasar isra'ila sun ba da labarin cewa wata mota ta kone kurmus a matsugunin na afifim sanadiyar harin na hezbollah ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas tana son musayar fursunoni ta hada da wasu manyan jagororin ƙungiyoyi uku na falasino jaridar radio ahranot ta haramtacce kasar isra'ila ta ɗauki labarin da yake cewa daga cikin mutanen da hamas ɗin take son ganin musafir sunonin ta hada da su da akwai marwan albargusi na ƙungiyar fata sai abdullah albargusi na hamas sannan kuma ahmad sa'adat na ƙungiyar popular front kamfanin dillancin labaran anatol na turkiya da ya ɗauki labarin ya ci gaba da cewa ra'ayin jama'a da aka saurara yana nuni da cewa marwan albargusi dan shekaru 64 wanda kuma haramtacciyar kasar isra'ila take tsare da shi tun shekara ta biyu an yanke masa hukuncin zaman rai da rai a kurkuku har sau biyar da kuma wani ƙarin ɗaurin na shekaru arba'in a halin yanzu farin jininsa ya ɗara na mahmud abbas abu mazen jaridar ta radio ta aranot ta kuma ce bargusi yana iya kawo sauyi a cikin sha'anin tafiyar da gwamnatin kware-kware ta falasɗinu shi kuwa ahmad sadat na fufula front haramtaccen kasar isra'ila ta kama shi ne a shekara ta 2008 inda aka yanke masa zaman kurkuku na shekara talatin sai kuma abdullahi bargusi na kungiyar ta hamas wanda shi kuma aka ɗaure mata zaman kurkuku na rai da rai har sau 67 da ba taɓa ganin yanke hukunci irin haka ba to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kasa cimma manufar yakin gaza a wani rahoto da jaridar Bedo ta ta buga ta ambaci cewa sojoji sun fara jin cewa za a kawo ƙashen yaƙi ba tare da sun cimma manufar da 'yan siyasa suka shata musu ba a yankin gaza jaridar wacce ta buga wata kasida ta marubuci na baniya ya ce duk da cewa sojoji sun shimfiɗa ikonsu a arewacin gaza amma kuma bai hana mayaka fitowa daga cikin ramuka suna kai musu hari ba. hakanan kuma fitowa daga cikin gine-ginen da aka rusa domin su fada da sojojin marubucin kasidar ya kuma ce manufofin da 'yan siyasa suka shata wa sojoji wasu abubuwa ne da babu yadda za a iya cin musu da su ne rushe da kuma kawo ƙarshen gwagwarmaya a gaza tun ranar farko da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka shiga cikin yankin gaza suka bayyana cewa manufarsu ita ce kawo ƙarshen gwagwarmaya sai dai har yanzu babu alamar haka za ta tabbata a kasar gini conakry ana zaman makokin mutanen da gobara ta kashe a kasar gini conakry an sanar da zan makoki na kwanaki uku bayan da shugaban mulkin soja na kasar ya sanar da hakan a laraba sanarwar da shugaban kasa mamadi dumbo yayi ta kafafen watsa labaru ta kunshi cewa na shelinta kwanaki uku na makoki a fadin ƙasa wanda zai fara daga alhamis ranar lahadi ne dai da daddare aka sami tashin gobara a wani gidan man fetur da ke tsakiyar babban birnin kasar conakry mutane sha 18 ne suka rasa rayukansu sannan kuma wasu 200 suka jikata sanadiyar ibtila'in da ya faru gobarar ta tashi ne dai a cikin yankin kalom da ke tsakiyar birnin conakry wanda kuma har bayan kwanaki biyu daga faruwata kuma ya tsaya a yankin a ranar talata ta gabata ne dai ministan shari'a na kasar ta gini conakry alphon wright ya da wurin da hatsarin ya faru domin bude bincike akan abin da ya jawo shi tuni kungiyoyin tarayya afirka au da kuma na yammacin afirka ecowas suka fitar da bayanan jajintawa ga kasar ta gini conakry gwamnati da al'ummata ƙarshen labarin duniyar kenan madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu sauraro, Salamu alaikum. da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya tare da 'yan uwa da abokan arziki har ila yau barka mu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sanar muke tattaunawa da wasu ƙwararru wanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu tabo batun nan ne na ɗimbin bashin da ƙasar najeriya ta karɓo har ila yau kuma da wanda gwamnatin ke ci gaba da ciwowa domin gudanar da ayyukanta na yau da kullum amma sai dai masana tattalin arzikin kasar sun fara jan kunnanta har da ma kungiyoyin kwadago na kasar baki daya su ma sun bayyana tasu irin damuwar kan yawan bashin wanda suke cewa ya kamata a ɗauki mataki a kai matakin da najeriya ta ɗauka domin ci gaba da ƙaro bashin na haifa da shakku a tsakanin masana tattalin arziki da sauran masu ruwa da tsaki yanzu haka dai wani bakin da baya karya na ofishin kula da basussuka a kan najeriya ya sanar da cewa bashin da ke dankare a kan najeriya ya zarta dala tiriliyan 87 duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar don karo wannan bashin daga kasashen waje yana faruwa ne a lokacin da shugaban kasar a kanta ne na nuna wa dangi sannan kuma mataimakinsa tsohon ma'aikacin banki ne za a iya cewa kwararre har layo yau shugaban majalisar dattawa lauya ne anya za a ce dukkan waɗannan suna lalube ne a cikin duhu mu kuwa a namu gwarancin sai muka gayyato malam yushau masalin tattalin arziki ba kawai a abuja ba har da faɗin najeriya gaba ɗaya don ya ƙara wayar mana da kayukanmu inda muka soma da tambayar to malam shau kasan hausawa na yi wa sarkin fawa kirari a ɗauki bashi a biya bashi anya ba a kai wannan matsayin ba a najeriya idan aka yi maganan bashi da ake bin najeriya bashi ne mai yawan gaske amma faɗin ƙarfin arzikin ƙasan da kuma irin bashi da aka karɓa da yadda aka yi da bashin da kuma shirin cin sabon bashin duka wasu abubuwa ne waɗanda suke karo da juna a matsayinta na ƙasa babba wacce take da faɗi na tattalin arzikin ƙasa da ya kai kusan dala biliyan goma dala biliyan ɗari biyar da goma to idan ka ɗauki faɗin tattalin arzikin ƙasar na misali abinda da ake ce ma gdp size shine na a kiyasi dala biliyan ɗari biyar da goma. To wannan bashin arziki kasan ka bashin da Amurka ake binta ya ninka wannan ya ninka girman tattalin arzikin nigeria din kusan so shida idan ka ɗauki bashin da Obama kaɗai ya bar ma Amurka da take da bashi na kusan triliyan ɗaya da rabi na dala to kaga kowace ƙasa da irin bashin da take ɗauka da kuma irin shigar ƙasar da kuma irin ƙarfin arzikinta. Malam Shehu za a mana bayani gwari-gwari. Alal misali a ah. wato ya menene wannan bashi kuma ya cin wannan bashi ne Malam Shehu. To shi yadda ake cin wannan bashin shine kamar yadda magidanci idan ya duba abubuwan da yake bukatuwa kuma bayi da shi farko dan adam ya fara arowa ne wato ka je ka ari abin da baka da shi in ka samu abin ka mayar to ita najeriya ma bashi ne wanda aka ta ciyo su da dalilai daban-daban bashin farko da aka na a najeriya ta ciyo bashi ne na fan miliyan ashirin da bakwai wanda aka yi titin dogo wato layin jirgin kasa da shi a kasan wanda kuma wannan titin eh, jirgin kasa da aka yi kowa ya ga amfanin shi ma kasan a lokacin da aka yi shi wajen safarar mutane dabbobi da kayan amfanin gona da kayan masana'antu da aka rarraba a ƙasar to amma bashin da ake magana a yanzu bashi ne da gwamnatin tarayya ta ciwo gwamnatin jihohi suka ciwo wasu kuma manya-manyan kamfanoni su ma suka ciwo kuma shi sa kake ganin yawan ma shi bashin da ke hannun gwamnatin tarayya a yanzu haka a yau dinnan sha shida ga watan sha biyu na dubu biyu da ashirin da uku ana ganin kudin da aka sa a cikin kasafin kudin kasa wacce za a biya bashi da shi ya kai dala biliyan dari hudu da arba'in da ɗaya wannan kudi kadai. kuɗi ne na biyan bashi wanda aka sa a cikin kasafin kuɗi na shekara ɗaya to ba su sukan dama sun ta girma ne amma a dubu biyu da uku lokacin gwamnatin obasanjo ƙarƙashin ministan kuɗi professor ungozi okonjo owela sun yi ƙoƙari aka tattara bashin najeriya wanda ya kai dala biliyan talatin da hudu aka kuma aka maraji rayaran gwamnati biya waɗannan basussuka to tun daga waɗannan basussuka har aka zo gwamnati ta goodluck abel jonathan wanda ita ne gwamnati na ƙarshe wanda ba ta da bashi da yawa a kanta wanda kuma aka biya kudade da dama a cikin kasafin kudin duk da zai kasafin kudi mai girma ma da aka yi a zamanin gwamnatin shi Ah, goodluck abela jonathan kasafin kuɗi ne na triliyan hudu da biliyan ɗari shida a dubu biyu da goma sha hudu wanda aka yi da kasafin kuɗi na dubu biyu da goma sha biyar to kaga kai ɗauki kasafin kuɗin da aka yi na ƙarshen gwamnatin goodluck abela jonathan na triliyan hudu da ɗigo shida ma'ana da biliyan ɗari shida to idan ka ɗauki kasafin kuɗin da aka yi na ƙarshe na gwamnatin da ake da take kai a yau shine na kasafin kuɗi na triliyon ashirin da da ɗigo uku wanda a ciki naira na gugan naira kusan triliyan takwas da kusan ɗugo shida triliyan takwas da dugo shida wanda ya ninka kasafin kuɗi gaba ɗaya na gwamnatin ebola jonathan na dubu biyu da goma sha hudu wanda yanzu bashi za a biya da shi to kaga bashin kasan ya karkasu ne ya ta girma kuma yake ta ƙara girma daga shigowar gwamnatin nan kadai gwamnatin bola ahmed tinubu shugaban kasa bola ahmed tinubu a 2023 din nan a wata biyu da suka wuce ɗan ƙaramin kasafin kuɗi da aka yi an sa ƙaramin kasafin kuɗin nan sai da aka ƙaro dala biliyan ɗaya da dubu ɗari biyar dala biliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wanda har mu ma masu shari'a muka yi ƙorafi a irin bashin da aka karɓo domin a biya abubuwan da ya shafi kamar tallafi wanda za a rarraba mu magidanta da wasu mutane marasa ƙarfi a ƙasan da kuma kuɗaɗen da za a biya duk abin da ya shafi wani abu tallafi saboda cire tallafi da aka yi to hasali irin tallaf irin bashin da ke kan ƙasan kenan wanda a yanzu haka ya kai dala dala biliyan dala biliyan wato ya kai kusan triliyon na naira bari mu yi shi a triliyon naira tun da kace ai gwari-gwari ya kai triliyon tamanin da tara to wannan shawo ka yi maganan bashi ba ka yi maganan ruwan bashi ba wani ka cewa interest da turanci me za ka ce akan maganan ruwan bashin da ake bayarwa bayan an shi bashi. shi ne nake ai na yi maganan shi shi ne sa ce maka a kasafin kuɗi kaɗai na dubu biyu da ashirin da hudu wanda aka gabatar najeriya za ta biya kuɗin ruwa na bashi abin da ake cewa debt servicing abin da za ta biya na dala biliyan ɗari hudu da arba'in da ɗaya dala biliyan ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda idan ka ɗauki dala biliyan ɗari hudu nan da arba'in da ɗaya ya fi kasafin kuɗi na wasu jihohi masu yawan gaske in eh, an tattara kasafin kuɗin su gaba ɗaya shi kanshi wannan kuɗin da za a biya na ruwa ya fi kasafin kuɗin najeriya gaba ɗayanta a cikin 'yan shekaru kaɗan da suka wuce saboda haka ɗaya daga cikin illan biyan cin bashi ko kuma bashi ya girma ma ƙasa shine lokacin da za ta biya kuɗin ruwan bashin ko ta fara biyan kudin bashin za ka iska cewa duk kudaden da aka samar na haraji wanda a cikin kasafin kudi na dubu biyu da ashirin da hudu din nan ana tunanin sababbin kudade zai kai tiriliyan goma to a cikin tiriliyan goma din nan kusan tiriliyan tara zai tafi ne wajen biyan basussuka kaga 'yan kasar sun koma wajen tara ma hukumomin bashi da waɗanda kasashen da suka ba da bashi an koma ana tara musu gumi na mutanen ƙasan wanda ya kamata a ci an sa su ne a harkokin lafiya a harkokin a gona a harkokin gina masana'antu na kasar yanzu waɗannan sababbin kuɗaɗe da ake samarwa ya koma wajen biyan basussukan da ƙasar ta karɓa wanda kuma ya sha bamban da abubuwan da ake bukata idan tattalin arziki zai girma saboda kullum akan duba girman tattalin arziki da kuɗaɗen da yake samarwa ana kuma auna girman abubuwan da ake samarwa da kuma bashin da ƙasa take a kai hasali ma idan aka ce misali kamar yadda aka aka aka auna cewa za a biya kusan triliyan goma kuma ƙasar ita kanta ta samar da kuraɗen haraji triliyan goma to kaga idan lokaci kaɗan in aka ƙara yawan suka nan zai zama cewa ko sababbin kuɗaɗen da za a samar a cikin tattalin arzikin ƙasan ba zai iya biyan to masu sauraro nan ne ko muka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a madadin babban bakon namu halin yin sha'o masanin tattalin arziki a abujan najeriya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 godiya da dama da kuke ba mu muna bayyana ra'ayinmu bisa abubuwan da suke ci mana tuwa kuriya yau na shigo shirin zan bayyana ra'ayina dangane da cika shekaru 65 da kasar mu Nijar ta yi na samun yancin kai to za mu iya cewa wannan shine karo na farko da kasar mu Nijar ta samu yancin kai duba da yadda shekarun ba yancin kan ya kasance tamkar a takarda ne ko kuma a baki amma ba a zahiri ba don haka muna yi wa daukacin al'ummar kasar mu Nijar fatan alkhairi kuma Allah Ubangiji ya kara kare mu da kariyar shi kuma Allah Ubangiji ya kara zaunar da kasar mu Nijar lafiya Na kara jinjina wa jagororin mulkin sojin ƙasar Nijar musamman ma janar Abdulrahman Tani da bisa ƙoƙari da yake yi na ganin ƙasar Nijar ta samu 'yancin kanta na gaske. Na gode gidan radio BOH Hausa. Assalamu alaikum shafin Hausa na jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Usman Medela Bushari ta da magaram a Nijar dangance da manzo na musamman da kungiyar ECOWAS ta wakilta don saboda ya ka ziyara mu ta Nijar don saboda alalimo bakin zaren da ke tsakaninsu na kika kakin da take tsakaninsu wanda su suna ga abin da suke kai daidai ne su ma suna ga abin da suke kai daidai ne saboda su san da cewar al'umma Nijar sun kashe kunne su ji sakamako mai kyau wanda zai huto daga bakunan dukkan su kuma muna roƙon su da su ji tsoron Allah su tantauna bisa kan halin da talakan kasashen guda biyu suke ciki na Nijar musamman ma da na Najeriya don saboda mu muka yi eh, matsuwa don saboda juriya ce dai na irin kasar mu halin da take ciki muna ga shugabannin wanda suke jagoranci kasar mu ta Nijar muna ga hasken cewar eh, suna hawa masa raba mu ne da dukkanin wani mulkin mallaka alaikum sashen hausa na iran murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram kamar da yau take rana ta cika shekara 65 da samun incin Nijar to muna wa dukkan 'yan ƙasar Nijar fata na gari kuma muna musu barka da sallah kuma muna kira ga 'yan kasa ta Nijar kamar yadda muka nace akan cewa lalle mun goyi bayan wannan gwamnati to muna ƙara godiya kuma muna so mu ƙara addu'a da ƙasar nan ubangiji Allah ka sa wannan 'yancin mai ɗorewa ne kuma Allah tabbatar mana shi duk wasu munafukai da suke son su ga sun tarwatsa ƙasar nan tamu Allah ka tarwatsa su ma kuma Allah ka ba mu haɗin kai mai ɗorewa a ƙasar mu jamhuriyar Nijar na gode. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu shashin Hausa na gidan radiyo Iran mai magana Ado Siniya Zain da magaran jamhuriyar jamhuriyar Nijar. Da farko yau na shigo wannan fili domin in taya 'yan Nijar baki ɗaya murna cika shekaru wannan da muka yi na samun inci. To lalle wannan dai ita ce dai rana ta farko da muka ganta mun samu inci na gaskiya da gaskiya a bisa wannan gwagwarmaya da muke yi. Hakan lalle ya nuna mana wannan ita ce dai rana da ta nuna mun samun incin kai na gaskiya da gaskiya. Da wannan dama nake mika safifiyar godiya ta zuwa ga 'yan Nijar baki ɗaya bisa wannan gwagwarmaya da muke yi da addu'o'i don mu ga ƙasar mu Nijar ta zauna lafiya to lalle masha Allah hakan an yi an samu nasara muna fatan Allah sa wannan hakan ya zama alkhairi ga 'yan ƙasar mu baki daya muna fika safifiyar godiyar mu ga 'yan Nijar manya da ƙanana yara da manya da ma makotan mu masu mana addu'o'i don su ga mun samu zaman lafiya to ina muku fatan alkhairi tashi lafiya bayyana ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp 008 tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na BOH barkamu da warhaka mai magana Lawali Amdu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau zai tafi ne dangane da jawabin da shugaban mulkin su sojojin ƙasar Nijar ya yi na cika shekaru 65 da da ƙasar Nijar ta zama jamhuriya. So gaskiya jawabin da ya taɓo abubuwa da dama wanda muna fatan abubuwan da suka taɓo ya kasance za mu su a ƙasa ba wai faɗa a takarda ba kamar yadda shugabanni suka saba ba faɗa duk shekara. Muna son ɓangaren shari'a ne, ɓangaren tsadar rayuwa ne, ɓangaren tsaro ne da dai sauran ɓangarorin da ba su tabo ya kamata mu gansu a ƙasa ta yadda muke tunanin kasan nan ta samu sabon numfashi to gaskiya ya kamata mu ga sabon numfashin a ƙasa Allah ta'ala ya kare ƙasar mu Nijar da ƙasashen musulmi sashen Hausa na VOH suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira ga al'umma wannan gida mai albarka na sashen Hausa na muryoyin masu saurare na VOH wanda aka ware domin domin mu tofa albarkacin bakin mu dangance da abin da ke ci mana to a kwarya ko kuma sada zumunta to gaskiya ya kamata da Allah mu rinka sanin abin da muke yi domin wannan faɗakarwa ta idan ka yi ta kunshi duniya kowa na jin abin da ka ba da shawara saboda haka ya kamata mu san abin da muke yi Suna sunana haɗari mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio biyu ta hira muna yi muku fatan alkhairi eh, sunana muhammad nasir masauda abdulkarim dutsen garin malam da magaram ɗin jamhuriyar nijar eh, to bisa kan batu na cikin nijar shekara 65 da biyar da zama jamhuriya to muna yi wa lokacin yan nijar gaba ɗaya. fatan allah tabbatar mana da yancin kai da zama jamhuriya da haɗin kan al'umma na gaskiya kuma mu ana ra'ayi ganin cewa nijar ba ta samu yancin kai ba sai lokacin 2023 26 da watan yuli domin wancan yancin kai da aka ce nijar ta samu yancin kai ne na mai ruwa jirwaye amma yanzu insha Allah insha Allah albarkacin wannan hukumomi wanda Allah ya tursasa su ya dora su kan ya ba su kuzari na tsayawa na neman yancin kai na al'umma al'ummar musulmi al'ummar yan nijar Allah ka taya su rukuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon era na da isa abubakar tsoho mai barka ulun mamada ya mai wannan da kokowar za a jihar agadas ina mutanen agadas barka da ubangiji allah za a kokowar a agadas wadda an ka fara ta lahiya allah sa kari ta lahiya kuma duk wanda ta hurin gokon na sun ga ta lahiya allah mai kada kowa cikin iyali na da haya kuma allah ya ba su hankulin zama tare da baki su ko baki su yi hankali abin da an ka ce ba a so a guje shi su kuma yan kokowa su bi dokokin kokowa abin da an ra'ayi na kenan hassan barka ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran radio tehran Eh, ina muku fata na alkhairi kuma ina gode muku da kuke bamu dama muna faɗa albarkacin bakin mu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa baki dai maraɗin jamhuriyar Nijar eh, dangance da jawabin president Chani eh, gaskiya aka ya tsakuro abu biyu wanda suka birge ni na farko dai da ya ci an samu an fara samun zaman lahiya yankin Talabiyar wannan abu na kwana da farin cikin shi sai na biyan shi da na ga ya ɗauki kwarya yana shan ruwa da tun da farko haka shugabanni suke da su da 'yan takardar gaba ɗaya sun ɗauki al'adun da yanzu wallahi mun assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio BOH Radio Musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke maradi dan guri kusa da makarantar malam abba to alhamdulillah radio boh muna godiya da kuke ba mu muke gayar ra'ayoyinmu a yau zan yi tsokaci ko kuma zan yi kira ga 'yan kasa wanda ake ta kiraye kiraye akan sai dai yawo da sauransu ya ku 'yan kasa ka kumance da ba sai dai yawo ba ce kaɗai makiya Nijar ga 'yan ƙasar Nijar akwai makiya na cikin gida akwai maƙiya na cikin gida duk lokacin da muka shiga alkunutu muna addu'a to ya kamata mu rika tunawa da wannan makiya waɗanda suke cikin ƙasa wanda da su ne ake zuwa ana ta wani kulle-kulle wanda kuma da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah ba zai ba su izini ba ba zai ba su dama ba don akwai mutanen kirki akwai tsohi akwai yara ƙanana a cikin Nijar da izinin Allah subhanahu wata'ala mu ƙasanmu muke so ba abdurrahman cani kaɗai muke so ba a ƙasanmu muke so abdurrahman cani mulki ne yau in Allah ya ga dama ya ga dama ya amshi da gare shi ya ba wani amma ƙasanmu tana nan wannan shi ne kenan shi da zo ya kama ya ce ga incin da za a hiddowa ne muke son ƙudurin da ya yi na gode mai magana malam kabiru daga maraɗi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radio radiyon Tehran. Mai muku magana Aliyu ya hadi garin Nasarawa kuma din Galma gunduma da jihar Tawa wakilin masu kyau da saurari na jihar Tawa. Alhamdulillah ala kulli hal jin daɗin mu da mun gaji magana baki magana da bakin shugaban ƙasa cewa Nijar addinin Islama suna shekara dubu da ɗari hudu da wani abu wannan ba ƙaramin jin daɗin mu na ba. Sannan godiyar mu da shugaban kasa, irin yadda ya yi mutane bayani dangance da ruwa wanda ake sha irin kisa lissafin da ya yi saboda godiya da jinya da goya shugaban kasa irin bayanin da ya yi da man fetur irin talaka sun ka sani abinda kowa bai sani bai a kulle ya shito ya zazzage ya bude talaka sun kai sani irin yadda ya yi babban godiya ta sosai irin mali da birkina irin yadda sun ka ba da jinin su ma da tuke su da kwamina sun ce za su kare nijar an taɓa ta muna ƙara jinjina da godiya shugaban ƙasa dangance da kulaye da talakawa wannan ina jin daɗin wannan magana tashi suke sosai. sashen Hausa na Radio Iran mai muku magana alkasumi ne a gadis jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan jawabi wanda shugaban kasa a cani yamma yan kasa to gaskiya wannan jawabai wanda shugaban kasa yake akai akai mu gaskiya muna jin daɗin su kuma mu yanzu ne muka tabbatar da cewa yanzu ne ake demokradiyya wanda ake tunanin suna demokradiyya ba abin da suke illa kama karya a yadda shugaban kasa baya fitowa ya ma yan kasa sharhi abin da kasa take ciki da yadda turawa suke samun nasara a akan kuma ina kira da 'yan siyasa mu su san da cewa muna da labari mu talakawa 'yan kasar Nijar 'yan siyasan da suka sa riguna rigunan 'yan farar fulla suka dawo da matsayin 'yan farar fulla suna nema wai a a karbi wannan tayi wanda kungiyar ecos ta mana wai ina tunanin su yake sun mance da kasar Nijar tana da dokoki ko ba san dokokin kasar su ba to su san da sai ni 'yan siyasan mu muna kallon su duk wanda mun san ba dan farar fulla bane na gaskiya na hakika to wallahi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 madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu rare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farsanci inda da yadda Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na da uku. Inda za ku ji cewa a yau Muhammad da abokinsa Ramin suna wani wurin cin abinci ne na jami'ar Tehran kuma suna cikin cin abincin rana. Muhammad da abokinsa Ramin sun tattauna dangane da yanayin abincin Iraniyawa da kuma abin da yake so ya baiwa mahaifiyarsa kyauta daga abincin Iraniyawa. Sun ci abinci da aka sanya ma za'afaran, wanda kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake amfani da su wajen ƙawata abinci a Iran. Saboda haka, Muhammad hakan ya ba shi sha'awa ya kuma tattauna tare da abokinsa ramin domin jin shawararsa dangane da abin da ya kamata ya bai wa mahaifiyarsa na kyauta sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka میگیرم نی زن کربا من دوست دارم بگیرم نی اینا سن این کربا هدیه کیوتا جالب میگ ایتروا تو میگیری کی کنا کربا تو میخواهی بگیری کی کنا سو که کربا چه می مادرت مهی پیرکا علاقه مند میسان علاقه مند بودن کسان چه و میسان آشپز mai dafa abinci شاید mai yiwuwa زعفران زعفران است نه کوکوما چه شاید باشد mai yiwuwa ya kasance آره ای بهترین ما پی دنیا دنیا مردم متنی کشور کسه خیلی سوسی زیاد دیوه آنها مصرف نمی کنند سو ساین امفانی گران میزاده چون سبوده خوب میکو پس کنن خراسان لردن خراسان کجا؟ اینه شرق گبس خراسانی نه لردن خراسان آنها میکارند سو سنا نوما آنها به دست می آورند سو سنا سامون kuma da to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai Allah ya mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen gudanar da shirin baki ɗaya ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Masu sauraro yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan take-taken amurka na ƙoƙarin kafa wata runduna ta sojan ruwa ta ƙasa da ƙasa domin yin faɗa da ƙasar yaman da sunan kare hanyar kasuwanci ta ruwa saboda walwala da jin daɗin duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar 18 ga watan nan na 12 na wannan shekara ta 2023 ministan tsaron amurka lloyd austin wanda ya isa birnin tel aviv ya faɗa cewa suna da shirin kafa wata runduna ta ƙawance ta sojojin ruwa domin fuskantar abin da ya kira hare-hare daga yamma. wannan jawabin nasa dai yana zuwa ne a matsayin buɗe wani sabon yunkuri na amurka domin sake buɗe wani yaƙi a cikin wannan yanki na yammacin asiya da sunan cewa ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman tana hana zirga-zirgar jiragen ruwa na sufuri wata ƙasa wacce ke bin bayan amurka a cikin wannan shirin nata ita ce ƙasar faransa wacce ita kuma ministar harkokin wajenta catherine colonna wacce ita ma ta ziyarci haramtacciyar ƙasar ta yahudawa kwana ɗaya gabanin ziyarar ministan harkokin wajen amurka ta fito gaba gaɗi ta ce ba za a ƙyale hare-haren da ake kaiwa a teku red sea ba tare da an mayar da martani ba to dama dai tun kafin wannan lokacin faransa ta jiragen ruwanta da suke a cikin wannan yankin suna kakkaɓo wasu daga cikin makaman da yaman take harbawa zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin mayar da martani ga hare-hare da kisan kiyashin da 'yan sahiyoniya suke yi wa al'ummar gaza don haka ba bakon abu ba ne idan ministar harkokin wajen faransan ta faɗi matakin da ƙasarta take son ɗauka a kan al'ummar yaman da akwai ƙasashe da suka nuna cewa za su shiga cikin wannan ƙawancen na amurka daga ciki da akwai burtaniya da ƙasar denmark sai wasu ƙasashe waɗanda ba na wannan yankin na yammacin asiya ba ne watakila ƙasa ɗaya tilo a cikin wannan yankin wacce take cikin wannan ƙawancen ita ce bahrain domin a cikin wannan ƙasan ne rundunar sojojin amurka ta ruwa ta biyar take girke don haka bai zama abin mamaki ba ƙasar da amurka ta girke sojojinta mafi yawa a cikin ruwa ya zama da ta shiga cikin wannan ƙawancen amma ƙasashen da suke a yankin tekun fashe musamman na larabawa har ya zuwa yanzu babu wacce ta bayyana cewa a shirye take ta shiga cikin wannan kawance domin a hakikanin gaskiya zai iya zama wani kawance ne wanda tarihi zai muzanta duk wanda ya shige shi saboda za a kalle su a matsayin waɗanda suka buɗe faɗa da wata ƙasa ko wata ƙungiya ko wata al'umma wacce take mayar da martani akan kisan kiyashin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi wa mutanen gaza tabbas saudiya da kasashen yankin tekun fasha ba kawance suke yi da ansarullah ba balle zama shine dalilin su na kin shiga cikin wannan kawancen na amurka illa iyaka sun san cewa ba za su samu wani bagire na uzuri ba da tarihi zai ajiye su a cikinsa idan suka zama sun yaƙi wata ƙasa mai yaƙi da isra'ila saboda laifukan da take yi akan al'ummar falasɗinu aƙalla a fili ba za su yin haka ba watakila ɓoye su iya taimakawa amurkan wanda sai can gaba wasu shekaru masu yawa idan ƙurar yaƙi ta lafa a fito da bayanai na sirri da za su nuna da haska inda kowace ƙasa ta tsaya. abinda wannan kawancen na amurka yake nufi shine wani yunkuri ne na tsofaffin 'yan mulkin mallaka da suka dasa haramtacciyar kasar isra'ila tsakiyar kasashen laraba da musulmi yanzu kuma da suka ga ta ci kasa ta fuskar soja a gaza suka kawo mata dauki sannan kuma da suka ga cewa mutanen yaman suna neman durkusar da ita ta fuskar tattalin arziki suka sake kafa wata rundunar domin dai su ba ta kariya sai dai zuwa yaushe ne wannan nauyi da wahala zai ci gaba da ɗuruwa a wuyan ƙasashen tura wannan asarar tattalin arziki da haramtacciyar ƙasar isra'il take fuskanta abu ne da ya fito fili tun daga cin kafafen watsa labarun ita kanta haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da kuma wasu na ƙawayenta jaridan nan ta kalkalist wacce ake bugawa a tel aviv ta ɗauki wani rahoto a ranar 19 ga watan 12 inda a ciki ta bayyana cewa tashar jiragen wata iliya tana fuskantar durƙushewa kai kaso 80 cikin 100 ma ba ta aiki sannan jarida ta kuma ce akwai 'yan tsirarin jirage da suke zuwa amma su ma sai sun yi jinkiri saboda dogon zagayen da suke yi wata jarida ta haɗaɗɗe daular laraba mai suna alkhalij ta ranar ashirin ga watan sha biyu ta buga rahoto a kan tasirin hana kai da komowa jiragen ruwa masu zuwa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta ce a watan nuwamba kowace kwantena ɗaya mai girman kafa arba'in wacce ta taso daga china ko ƙasashen gabashin asiya zuwa turai da ƙasashen yankin teku mediterranean ana biya mata dala dubu ɗaya da ɗari hudu da casa'in da uku ana biya mata dala dubu ɗaya da ɗari hudu da casa'in da uku amma daga sha bakwai ga watan disamba kuɗin ya ƙaru zuwa dubu biyu da ɗari hudu da goma sha hudu wato an ƙara dala ɗari tara da ashirin da ɗaya a kai manyan jiragen ruwa da suke dakon kaya zuwa kasashe daban-daban na duniya suna kaucewa bi ta mashigar ruwan babar mandib jiragen ruwa masu dakon kaya hamsin da biyar ne suka sauya hanya daga red sea zuwa tekun atlantika wannan daga cikin dalilan karuwar farashin sufuri yadda yanzu da akwai kamfanoni da sun kai goma sha biyu na sufurin ruwa waɗanda suka sanar da cewa sun sauya hanyar da suke bi daga cikin irin waɗannan kamfanonin da akwai cgmi da cma na ƙasar faransa da akwai msc na ƙasar italiya da miars e na ƙasar denmark da kuma wasunsu daga ɓarkewar yakin gaza zuwa yanzu matakan da kasar yaman ta ɗauka suna bi ne ta daki-daki a matakin farko sun zama masu kai hare-hare a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman ma dai a yankin idiya ta hanyar harba makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuki. mataki na gaba shine suka fara hana jiragen ruwa na isra'ila da masu alaƙa da ita wucewa ta mashigar ruwan babul mandab mataki na ƙarshe na yanzu shine hana duk wani jirgin ruwa wanda zai nufi wato haramtacciyar ƙasar tehudawa ɗauke da kaya dalili ɗaya mutanen yaman suka ambata na kai waɗannan har-haren shine ƙoƙarin ganin cewa an tilasta wa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta dakatar da hare-haren da ake kaiwa al'ummar falasɗinu da ake yi musu kisan kiyashi a cikin sa'o'i 24 duniya kuma tana kallo don haka maimakon a ce amurka idan da tana aiki da dokoki da hankali ta kulla wani ƙawance na yaƙi da buɗe wani sabon fagen daga ɗin a cikin wannan yankin kamata ya ta tilasta wa haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi aiki da wannan sharaɗin da mutanen yaman suka gindaya matuƙar ba a son wannan yaƙi ya faɗaɗa a tilasta mata ta daina yi wa inawa kisan kiyashi sannan kuma a buɗe hanyar da za a kai wa mutanen gaza kayan agajin da suke buƙatuwa da shi domin su rayu sai dai a kodaushe amurka da sauran kasashen turawa da suke rufa mata baya suna son tabbatar da cewa su ne masu ƙarfi don haka abin da suke so shine za a yi sai dai ga dukkanin alamu ba za su iya yanke abin da zai faru a ƙarshe ba ta hanyar buɗe wani sabon fagen yaƙi da ƙasar yaman ma sauraro za mu da aya a nan sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su ta amma yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa barakatu. thank you